su gani nan ni manzon Allah ne su zo sannan yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib to za mu tashi wa yiko wa yahki abu sufyana radiyallahu anhu mawqifahu yawma idin fayaqul fa abu sufyana ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhu da kansa yana hiketo mana irin matsayarsa a wannan rana da aka yi yakin Hunay فيقول سيدي فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت اقتحمت عن فرسي وبيد السيف فلدا إذ فلما لقينا العدو لوك سندمك فسكنت أبو كننغابة بحنين أياك حنين اقتحمت عن فرسي في كنن تين أبقى دا دوكينا وبيدي السيف فلتا فلنكم أهنونا أقيتكو بي سرارا خنسك لنا زارا خنسك لنا سرارا والله يعلم أني أريد الموت دونه إذا ألا ياسني موتوا كوي نكي سؤالوك سيئنسام شهادة كما جان ألا نكي سموتوا تمني شهادة بايا أمبم من تاشي تمني الموت ya halatta mutum ya addu'a ma ya ce Allah ya sa ya mutu shahidi har manzo Allah ta sama ya an sha faɗa mana hadisi man sa'ala Allah ash-shahadata khalisan min qalbihi nala manzilata ash-shuhada'i wa imma ta'ala fi'ash ko da mutum ya mutu akan shimfidar sani ana ɗaukar sa a matsayin shahidi a wurin Allah Allah zai ɗauke shi a matsayin shahidi wa huwa yanzuru ilayya sannan na san Allah kuma yana kallo na فقال العباس يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فاغض عنه sai al'abbas ibn abdulmuttalib ya ce ga ɗan uwanka nan wabnu amika ɗan babbanka abu sufiyana shi ne abu sufiyan farba an ka yadda da shi ya Allah faƙala qad fa'altu sai manzon Allah sun ce na aikata haka faghfara Allah lahu kullu عاد فغفر الله له كل عداوته Allah madaukakin sarki ya gafarta masa nan maganar manzo Allah ta sama ce Allah ya gafarta masa kullu adawati adainaha dukkan gabar da muka yi tsakanin mu da shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana a dainaha akai kamata ya zama Kowa cada ni ha, cada ni da yi da ni, cadayina ha dukkanin mu min gabar da ya mun, mana cada di waliyyar, ba ka tsadar har, cadayina, mu huwa adani wa ana adaitu huwa adini wa ana adi an samu musharaka kenan shi ya min shi adani ha duk gabar da ya mini Allah ya gafarta masa ai an faɗa mana irin gabar da take tsakanin shi Abu Sufyan farko koko kafin ya musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma iltafata ilayya fa qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waigo zuwa gare ni sai ya ce akhi la amri فقبلت رجله في الركاب يا أخي يا كيدا وانا لعمري نا رنسي إذا ألا دراوي واتا تجي ألا الله يا فقبلت رجله في الركاب شيء نسي نجي نسم بنشي كفر من زن الله صلى الله عليه وسلم أتكم ما حيا وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان حبا شديدا من زال لسما يا أبو سفيان باين وانا اللوكة سومي أنني wa shahida lahu bil janna sannan yayi masa shaida cewa shi dan aljanna ne wa qala yace arju an yakuna khalafan min hamzata shi ina fata ya zama a makofin hamza ina fata ya zama a matsayin sagiduna hamza ai baban su bai ko hamzatu ibn abdul muttalib shi kuma shi ba baban su dai bakai shi hamza a matsayin dan uwan baban abu sufyan ne ko shi abu sufyan ibn al-harith al-harith ibn abdul muttalib shi kuma hamza ibn abd al-muttalib shi ne aka ce manzo Allah sallallahu ya ce arju an yakuna khadafan min hamza ina fatan ya zama shine zai zama magajin hamza sagiduna hamza wanda manzo sallallahu ya ce shine sagidu shuhada'i an ba mu manta ba sayyidina hamza a wani yaki aka kashe shi wani yaki aka kashe sayyidina hamza ibn maliki في أي غزوة قتل حمزة بن عبد المطلب بغير أهدي في أي سنة وقعت غزوة أهدي الثانية لا في الثانية وشيني يجيها يعني. وأنه بغير سنة شيء طبقات ابن سعد سنة سنة شيء الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا الإمام ابن عبد البردي عليه رحمة الله الرحيم تفيع لاهرة لا جاء قمر tsalle-tsallen da za a yi to karshe kenan da wanda ya abun arziki da wanda bai abun arziki ba duk ina za a tafi duka lahira za a tafi وفي سنة وفي سنة عشرين انتقل أبو سفيان إلى جوار الرحمن راضيا مرضيا الشكرة عشرين باين هجرا ما أيدي صلى الله عليه وسلم انتقل أبو سفيان إلى جوار الرحمن سيدنا أبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنه ya shiga ka ya tafi wajen Allah madaukakin sarki domin ya makautaka da shi radiyan yana mai yadda da Allah mardiyan kuma Allah na mai yadda da shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an hisham ibn uqwa an abihi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ibn al-harith sayyidu fityan ahli al-janna an ruwaito daga hisham dan uqwa shi kuma ya ruwaito daga babansa uqwa ibn zubayr uqwa ibn zubayr رضي الله رحمه الله تعالى ليست له صحبة تابعين sai aka ce qala rasulullahi sallallahu shi uwa mafi yawancin hadisansa yana ruwaito su daga nana Aisha almajirin nana Aisha ne yana cin manya-manyan almajiranta laysat lahu suhba ba sahabi bane uwa yayansa sayyidina Abdullah ibn Zubair shine sahabi kun daga nan hadisin yana da matsala an hisham ibn uqwa an abihi qala حديث مرسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوه با قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال با بابين شدن قوته بن الزبير أي أنت عن هشام بن أهوى عن أبيه أي عن أبي هشام من هو أبو هشام شين قوته بن الزبير وقوته بن الزبير لا صحبة له ليست له صحبة فصحابي بني tabi'i ne shi yana riwaya daga nana Aisha da wasu sahabbai kamar sayyidina Abu Huraira kamar sayyidina Anas ibn Malik da yayansa Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu amma annan sai aka ce manzo Allah sama ya ce ba a ruwaito wanda shi ya riwaya daga wajensa ba sai daga hadisi ne mursali da ɗaliban musalul hadisi Abu Sufyan ibn al-Harith sayyidu Sufyan ahli al-Janna aka ce annabi sallama ya ce Abu Sufyan ibn al-Harith shine shugaban matasan aljanna فحج وحلقه الحلاق أولا شكرا كأشرين زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبو سفيان بن الحارث يا يحج وحلقه الحلاق لأسي وانزي متى أسي وفي رأسه فؤلول أكنس أقوى تتعه فؤلول تعه ترى هكذا زي بتوم مثل كما قريش فقطعه شيخ ونم abin da karan ba na nan wanda mu sai yanke masa shi amma ta kawai sai sai na abu su gane min harith ya rasu fa ku shahidan yace suna ganin sa a matsayin shahidi wannan wannan wannan hadisin cewa shi Abu Sufyan bin Harith tagir biyan al-janna hadisi ne da shi inganta ba mun gane amma rasuwarsa rasuwarsa a shekara ta ashirin da kuma dalilin rasuwar tasa wannan abu ne tabbatacce amma dai cewa huwa sayyidu jani ahal janna bai tabbata ba a hadisi ingantacce hadisi ne mai rauni kun gane a قال أبو إسحاق السبيعي الإمام أبو إسحاق السبيعي لما اختبر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب lokacin da rasuwar shi abu su jana bin harif lokacin rasuwar sa yayi qala sai ce la wa alayya kada ku yi mun kuka fa inni lam atanaffas bi khati'atin mundu aslamtu yace wallahi ban taba face face ban taba yin face face da wani sabo ba mundu aslamtu tun lokacin da na musulunta idan kuka kuka la tabku alayya ولما مات رضي الله عنه صلى عليه عمر بن الخطاب يا رسا زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى سيدنا عمر مية متى صلى ومتين صلى أمير المؤمنين شي مية متى صلى أتقي كده سيرة ولا صحابة أم اللغة لا مرقضين شي كانون فبصوت شي كانون بصوت بصوت شي كانون بو مشاع وانا أبو بعد شي مسلم يا مسلم تأشي كرة تتقص شي كرة تأقياك المؤمنين ya rasu a shekara ta ashirin an rasu shekara nawa kenan sha biyu shekarun da yake nan a musulunci sannan zamansa da annabi sallallahu alaihi wa sallam shekaru biyu ne da yan watanni Allah madaukakin sarki ya karbi kan annabi sallallahu alaihi wa sallam babban sai amma dai ga babban abin da ya shahara da shi shi ne irin gudunmuwar da ya ba musulunci a yakin hunai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda a gare shi wannan karshen sirar ta nan? إن شاء الله تعالى إذا منتاشي ذا منتاشي سيرة صحابينا ثلاثين دشدة سين سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الإمام بن القيم عليه رحمة الله يتشف yana mana bayani ya dawo kan sharhin hadisin alhari al'ashari ko hadisi wanda yake dauke da sakonni guda goma biyar daga annabi yahaya alaihi salam biyar kuma daga annabin mu sallallahu alaihi wa sallam amma dukkanin su mun ji su ne daga wa daga manzon mu sallallahu alaihi wa sallam bana yana bayani al-imam al-qayyim akan khulufu fa ko warin bakin mai azumi da irin matsayinsa a wurin Allah shine sai yake cewa wa qad ikhtulifa fi wujudi hadhihi ar-ra'ihati min as-sa'im hal hiya fi ad-dunya aw fi al-akhirah malamai sun yi sabani sun kara ma juna sani fi wujudi hadhihi ar-ra'iha cewa wannan kanshin da bakin mai azumi zai rika yi ai an ce warin to kanshi ne a wurin Allah ko to shin wannan kanshin hal hiya fi duniya shin kanshin nan tun a duniya ne Allah yake jin a matsayin kanshi aw fil akhirah ko ko wannan matsayin ne da mai azumi zai same shi a lahira sai an je lahira ne sannan zai samu kanshin ala qawlaini malamai sun yi maganganu guda biyu akan fassara wannan hadisin wasu suna ganin cewa a duniya da lahira duka wasu kuma suka ce a'a a duniya ne wasu kuma suka ce a lahira kaga ba ne bane salatatu aqwalin amma shi al-imam al-qayyim dalilin da yasa yace ala qaulaini za mu gani saboda malamai guda biyu da su suka fi shahara har su kai talibi akan wannan magana sai da suka rubuta littafi ɗaya ma ɗaya raddi akan akan akan wannan hadisin shin da aka ce ba warin bakin mai azumin nan abyabu inda Allah min miski to ana nufin a duniya ne kanshin koko a lahira sai yace wa waqa baina ash-shaykhayn al abi muhammadin عز الدين بن عبد السلام وأبي أمر بن الصلاه في ذلك تنازع حقيقة ساقاني يا بدانا أتقان من يمن يمع لمي قدابيو ما لني نفقوشيني الإمام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء لنتشاف قوائد الأحكام في مصالح الأنام وكما لنتشاف سنبيو القوائد الصغرى وانشان قوائد الأنام في مصالح الأنام قوائد الإسلام في مصالح الأنام شيني القواعد الكبرى شيكم وانا القواعد الصغرى شيكم وانا كرميني كمان تلخيص وانتاني صنع ينا دا فتوسع ينا دا فتوينسع وعلي عمر ابن الصلاة دا الامام ابن الصلاة الشحم دوري من لتاف مقدمة لتاف ديفش حراجة شيكينا مقدمة ابن الصلاة في علم الاسلاح وحكيتا سنسع باني سوجينا فقال أبو محمد في الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى يكركك إلى أن تلك في الآخرة خاصة والنزي فارني على هرع خوي بند جونية وصنف فيه مصنفا هل ما يقول تلسفاتي أقوانا ثم ردي أبا كبير ام أمباني أنا تردي أبا كبير في أي أجمع أبا جونا هوشي أما رجل بس كياشيني وأنا يقول تلسفاتي وأنا ما يقول تلسفاتي muhaddin gaske ومال الشيخ أبو أمر إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة شيخ الإمام ابن الصلاح سيكر كتا أقل شيء ذكى الدنيا للاهرة يعني كودا بأتكو بدلنا وانا لا تغدى ابن الصلاح كودا بنجو قد الشباب كويا أقول غني في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناس وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد فيما يربط للتاتي يمع الإمام عز الدين بن عبد السلام رد وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم ابن حبان في الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى يا بحير الإمام ابن حبان المسكي ابن أبي حاتم أبو حاتم ابن حبان المسكي فإنه في صحيحه بوض عليه كذلك يوم الإمام ابن حبان أتشل تافلتا صحيح ابن حبان يباجي يشي ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يشي باجي دزي بيان ذكر البيان أكم بيان بأن خلوف فم الصائم شي واباش باكم أزمي أطيب عند الله رزي تعالى مبيه المسك ياتك أنشي أو أن الله تعالى يدع فرارا المسك ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ننسيك هو حديث الإمام الأعمش الإمام الأعمش مبن تابعينه من سنشين ينقارن كذا تربية مثل نيمي ذاتي بيغني سو بيغني ديم ما بيغني yana da yana da matsalar ido ai shi za ake ce masa al'ama shi Shi kafin kai karatu a wajen su sai ya tabbatar da sahara su tika sai ka zama mutumin kirki sosai sannan zai karatu a wajen ka na sha ba mu labarin sa cewa hatta dan jagoran sa ya ki da karantar da shi hadisi bai yadda da dan jagoran shi ba in dan jagoran sa ya ce Allah ya ci malam kamani ka karanta da ni hadisi mana sai ya ce masa man yu'alliqu dhahaba ala unuqil khinzir cewa zai dora ma alade dinari ba ka ƙa'ida hukun jiro ina ɗauka shi alade ne shi ne wata ranar suka je suka yi tafiya shi ma da yake dan jagoran nasu ya san duniya ya ce alaga gasu malam ka san inda muke nan ya ce a'a ya ce to gab muke da ruwa kuma ba gada gadan na can gaba ko da ka yanzu sai kamun wani alkawari sannan zan tafi da kai zan tsallakar da kai ce alkawar da sauri sai ce ka karantar da ni hadisai guda ɗari yanzu yanzu nan kuma ka ba ni izinin in yi ruwaya daga gare ka ya ce fito da littafi fito da littafi ya karantar da shi hadisai guda ɗari nan take bayan ya gama shi kenan zai ce to alga malam dama ba haka ba ne, ba ruwa gaba ba ruwa baya na yi haka ne saboda ka bani hadisai

fa innahu li wa ana addi dukkan aikin ɗan adam nasa ne amma banda azumi Allah ta'ala ya ce nashi ne kuma shi yake takawa wala khulufu fa mis-sa'imi atyabu inda Allah nadhihi kuma lallai bashin bakin mai azumi wallahi ya fi kanshi a wurin Allah ta'ala fiye da kanshin turaren almiski ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة bayan ya kawo wannan hadisin sai ya ce dikul bayani ambatan bayani bi anna khulufa fa misaimi akan cewa bashin bakin mai azumi ya kunu ya kunu ku kalli bambancin babun baya da wannan ya kunu can akwai ya kunu dikul bayani bi anna khulufa fa misaimi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk sai ya sake mai mai kabaitin amma sai ka maka ya kunu saboda ne saboda ya nuna maka fikihun hadisin cikin hadisin shi a wajensa yana nufin a tashin alkiyama kun ga shi yasa na ce mu kaman mazhabobi uku ne yanzu nan shi ya ce bil akhirah sai ya ce ya kunu atyaba inda Allah min rihil yawm al qiyama la fi dunya ki ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى daga nan sai sake kogo wani hadisi hadisin shine wannan kullu amal ibn adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da wanda ran da wanda ran annabi muhammad ke hannunta la khulufu fa misqaimi lalle bashin bakin mai azmi atyabu inda allah yawmal qiyamah atyabu inda allah yawmal qiyamah lallai ya fi kanshi a wurin Allah ranar lahira min rihil miski fiye da turaren almiski farhata ne mai azumi yana da wani wasu nau'ukan farin ciki guda biyu idza aftara farin bi fitrihi idan ya buɗe baki na gabaki ɗaya an gama azumi gabaki ɗaya zai yi minna Shi ne ake idi ko wa idza laqiya Allah ta'ala fari bi sawmihi sannan kuma idan ya je game da Allah bayan ya mutu to shi ma zai je ya yi farin ciki a wannan ranar domin zai ga ƙanshinsa to kun ga eh, shi fikihunsa ke shi ne sai ya ce da an ce lokaci amma nan قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التحجير بوضوئهم في الدنيا أي علامة جزاء قال من منيد إتران اللاهرة التحجير بوضوئهم شين ذات غير اللي saboda alwalarsu da suka yi fi duniya a cikin duniya farkan bainahum wa baina sa'il umami domin a bambanta tsakaninsu da sauran al'ummatai sai alwalar da suka rika yi a duniya an je lahira to sai su rika haske duk inda alwala ta taba wajen zai tashi yana haske duk inda ruwan alwala ya taba kuma dama an ce a wanke wajen ko to zai tashi yana kyalli wa shi'aruhum fil qiyamati bi sawmihim sannan alamar su da za a gane su da ita a ranar tashin alkiyama bi saunihim da azumin su siru khulufi afwahihim shine kanshin bashin bakin su ku ji ba kanshin bashin bakin su asyabu min rihil miski ya fi kanshi fiye da turaren almiski li yu'rafu min bayni zalika aljam'i bi zalika al'amali domin a gane su a wannan tarin jama'ar da wannan aikin su da suka yi al-imam al-qayyim yace da anallahu ta'ala minhum kai abu hatim ibn hibban rahimahullahu ta'ala yace Allah madaukakin sarki ya samu a cikin su Allahumma ja'alna min to shine wannan to kun ga wannan wannan wannan al al-qayyim yana kawo mana ra'ayin al-imam Abu Amr akan cewa ya tafi akan maslakin al-imam Abu Hatim ibn Hibban alaihi rahmatullah a cikin sahihin sa sahih ibn hibban fikihun sa shine shi yana ganin wannan kanshin na lahira ne shi al-imam eh, abin nan ibn hibban amma shi kamar al-imam abu amr ibn salah shi yana ganin duniya da lahira duniya da lahira to mun zo dai sati mai zuwa ma ji me fa'ida wannan sabani na'am a zamaninsu. da shi ibn Salah da ai zamanin su da da al-Imam Izzuddin ibn Abd Salam da al-Imam ibn Salah asarin su daya mu'asirani ne asarin su daya shi Izzuddin ibn Abd Salam ai ai malamin malamin wannan ne mai littafin al-Fuhuq eh, al-Qarafi القرافي باب بر الأب ولده حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصاف عن محارب بن جدار عن ابن عمر قال باب بر الأب ولده باب لديه بياني أكن بر الأب ولده sautata wadda baba بابا زي Can an ce babu adadin walidi wa jirgihi waladi, ko nan kuma babu birrin abi Babu babin kyautata wadda baba ke makansa ba yana da haƙƙi amma ka san mu so tari an fi magana kan haƙƙin iyaye ba a cika magana kan haƙƙin 'ya'ya a kan iyayensu ba inda wannan matsala ce ina cin abin da ya kawo damuwa a tsakanin juna sai a yi bayanin cewa lil'abi lil'adi hukukun ala abna'ihi amma ba a cewa lil abna'i hukukun ala aba'ihim a'a lil aba'i hukukun ala abna'ihim wa anna lil abna'i hukukan ala aba'ihim iyaye suna da hakkoki akan ƴaƴansu da ya wajaba ƴaƴan su musu sannan su ma ƴaƴa suna da hakkokan da suka wajaba a ba su iyayen su ba duka sai an yi haka dama daga cikin sukofin musulmi ya'khudhu haqqahu wa la yansa ita wajib musulmi yana ba da haƙƙi yana karɓan haƙƙinsa yana neman haƙƙinsa sannan a daidai lokaci shi ko bai manta abin da ya waje bai yi alayka wajibun wa laka haqqun alayka wajibun wa laka haqqun kai akwai abin da ya waje ba kai shine ake ce masa wajib kai kuma akwai abin da ya waje ba a maka shine ake ce masa Shi shine suke cewa a karin magana karin magana na كيفية التعايش بين المجتمع هنا فيه من طلب حقه فليؤدي الواجب الذي عليه ثم ثم اللي في أباش حق ينفع وشي كما يتبقوا أبن دي وجبهي سنن دقى شن أبن دي كاو فساد العلاقة أقيم أقي طلب الحقوق ونسيان الواجبات في كل سيدي كي كان يبقى أباك حق ينفع أما كي باك حق ينفع يا زي أزون أنا فيها kai ba ka kiyaye haƙƙin mutane amma kai kuma ba ka manta da haƙƙinka to musulunci ya karantar da mu mu zama muna ba da wajiban da ke kanmu a daidai lokacin da kuma muke neman mu a ba mu haƙoƙinmu shi kenan sai a zauna lafiya mun gane ai حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصاف عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا أرويت لدى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثي موقوفي شيء إن كانت موقوفي ضد الشيخ الألباني ما أتشن ضعيف الأدب المفرد يا غولا ولا موقوفا ومرفوعا أما دي وسمع لمي دي واسنت في أكن شوا يصح موقوف موقوفا وإن كان لا يصح مرفوعا بإن دنت عدل دنت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدين ابن عمر هناك حديث موقوف في مجال الصحابي إنما سماهم الله تعالى أبرارا ألا يا كراما في إيماني أمسين أبرار هو أي ألا يا تكفن تاسد على أبرار إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إذا كذا سنقال تفسير وأن الآية إن الأبرار لفي نعيم أتين صورة ال صورة المتصفين كو أكو أتين صورة المتصفين سنة كو أكو صورة ال صورة الانفطاع كو إذا السماء فطرت إن الأبرار لفي نعيم شو إن الأبرار الصور كم صور جديدة أك بس لفظ الأبرار ما إيه شو فسر الأبرار تجا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لأنهم بروا الآباء والأبناء دوهم وطن لسكة تنشنت أشغاث على الأبرار al'abrar jam'i ne na na albarru na albarru ko wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa barran bi walidati ay muti'an laha wa muhsinan laha Allah ya sanya ni mai kyautata ma uwata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sannan Allah bai sa ni jabbir mai tsaurin kai ba shaqiyan kuma Allah bai sa ni a matsayin tafaffe ba shine ibnu umar radiyallahu anhuma yake cewa li annahum barrul abaa wal abna domin sun kautata ma duka saki da ƴaƴa da ubanni duka suna kyautata ma juna shi yasa sai Allah ta'ala ya kira su da al-abra kama anna li waladika alayka haqqan kamar yadda danka yake da walidika alayka haqqan kamar yadda babanka ke da haƙƙi akan ka wajibi ne ka bashi kazalika li waladika alayka haqqun haka nan ma baban ɗanka yana da haƙƙi a kanka ɗanka yana da haƙƙi a kanka kamar yadda babanka ke da haƙƙi a kanka to kai ma haka ɗanka yana da haƙƙi a kanka wato kai tsakiya kake kana da baba a sama sannan kana da ɗa a sama a ƙasa in ka koma nan za ka kyautata ma babanka in ka dawo ƙasa kuma za ka kyautata ma ɗanka ɗanka shi kuma zai kyautata maka shi ma ya jira na shi ya zo ya kyautata mishi haka musulunci yake kuma da dai ana haka shi ke da kissa ce mashhuriya an sha ba da ibnu na umar ko mutumin da ya da ya kawo karatan dan shi yace bai masa ladabi bai masa biyayya bai kyauta mana kissa ce mashhura mashhura fi kutubi tarbiya har ma wasu suna ganin irin wannan kissa ba ma a bincike kan ingancinta saboda shaharar ta da ta yi zai ci kawo kara ya ce dan shi bai masa biyayya sai na umar ya ce a je a kira shi aka je aka kira shi ya ce to kai ɗanka ya kawo kukanka ba ka masa biyayya ya aka yi babanka babanka ya kawo ƙararka cewa ba ka mashi biyayya aka yi ya ce to ya amira ne ni ma ina da tambaya shin ba yana cikin haƙƙin ɗa akan ubansa ya auro masa uwa ta gari ba ya ce kwarai haka ne ce to wannan bai auro min uwa ta gari ba yar banza ya auro min ba ta kirki ba ke ba cikin haƙƙinsa ba ne idan ya haife shi ya sa ya sa masa suna mai kyau ce to je sa mun suna mai kyau ba sunan banza ya sa mini ke ba yana cin haƙƙinsa ba ya karanta da shi alƙur'ani ya ce ƙwarai da gaske ki to je karanta da ni ko harafi ɗaya ba sai na umar ya ce tafi ka bani waje kai ka ashe fara muna na ma ɗanka shi ne sakamakon ta'atil lawahi ta'atil lawahi ta'atil eh, lawahi to ne wannan babu man la yarhamu la yarhamu babu duk wanda bai jin tausayi shi ma ba za a ji tausayin sa in baka jin tausayin na kasa da kai Allah ba zai ji tausayin ka ba kai ba duk wanda baya jin tausayin na kasa da shi baya jin tausayi malami baya jin tausayin almajiransa baya tunanin su daga wani abu kullum yana son ya ta dankwafe su ya ta boye musu ilimi domin su ta zama a karkashin shi har abadan adilina to kaga shi ma la yuhab لا يرحمه الله وبن دا بايا جن توسين يا انسا شما لا يرحمه الله شو غبن دا بايا جن توسين مدينسا تلكا وانسا شما لا يرحمه الله يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم وان دبايا جن توسين شما بدا أبي توسين سلام إيه. إنما يرحم الرحمن الرحماء إيه. إنما يرحم الرحمن الرحماء الله تعالى رحمة إلا yana jin ما في jin tausayi in ba ka da tausayi Allah madaukakin sarki ba zai ji حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس shi ma dai haka ne duk wanda bai jin tausayin mutane Allah ba zai ji tausayin sa ba duk wanda bai da rahama a cikin zuciyarsa baya jin tausayin al'umma baya jin tausayin waɗanda suke cikin wahala to shi ma Allah madaukakin sarki ba zai ji tausayin sa ba وعن عبة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله كن قد يشيما بهك وأن عبدت عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من العرب وسمت عن يدك أن قوي زوجا عن المسلمة فقال له رجل منهم هي إيه ولدك تنس يتشيني وعن الأقرأ بن حادث رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أتقبلون السريان يا معي سن الله كنا سنبنت كنانا يا إيه؟ fawallahi ma nuqabbiduhum mu dan kauye babu sun banta ƴaƴan mu ke kaushin hali ke daka musu tsawa fa qala rasulullah sama awa amliku in kana allah azza wa jalla naz'a min qalbika rahmat ce yanzu me nake iya maka a wajen Allah alhali Allah ya furci ka tausayi daga zuciyarka kun ga nada'a nada'a Allah ya fincike ya furta tausayi a zuciyarka ashe kaga خلق الله عباده حماء فإنما تنزع الرحمة من قلوب بعض عباد الله هو ألا يا أهل حلتش عمس الرهيمين إي أما وسألنا فلد ولا الرحمة لجزوت يسو ابتلاء منه فمود ألا يجذبير ابتلاء يكون لك سلع إن يزم بيد توسي ما يا توسين الأمة ما يا توسين نقتلش هذا شيء جاء من أكيد حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا سجلنا عمر رضي الله تعالى عنه يا أمن أمسين معيكتي فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد شي wannan ma'aikacin nasa yake ce masa al'amil wani zubin akan dauke shi أمن أي gwamna ko kuma a matsayin dai شيء da ana ce masa amil ko a ce amil sai wannan ma'aikacin na sayyidina Umar ya ce masa inna li kaza wa kaza min alwad wallahi ayana kaza da kaza ma qabbaltu wahidan minhum ban taba sumbanta ɗaya daga cikin su faza'ama umaru aw qala umaru inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum sai sayyidina Umar ya faɗa yake cewa lalle Allah madaukaki sarki baya jin tausayi a cikin bayinsa illa abarrahum sai dai wanda ya fi kyautatawa daga cikinsu daga cikin kyautata ma ƴaƴaye da tausayinsu akwai sumbantar da jawo su a jiki da wasa da su kada mutum ya zama kamar mala'iki a gida mala'ikan kuma na mutuwa ko mala'ikan wuta an su ne suka ko ko munkarin da ka ga wannan mala'ikun guda hudu to suna da damuwa akwai damuwa mala'ikan mutuwa malakul mauti ba kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum shi la ya'rifu al-hayata innama ya'rifu al-mauta sannan sai mala'ikan mutu mala'ikan wuta shi ma da hika munzu an kulika haka ya tabbata a cikin hadisi ma da hika munzu an kulika tunda Allah ya halicce shi abutan kamdari rayi ba dariya ba murmushi da mutum ya zama baya murmushi to ya kama da mala'ikan wuta a'udhu billahi sannan munkarun da na nakirun munkarun wa nakirun kaji sunayen su ba kyau sunayen su munanan sunaye ne to mutum ya zama mai tausayi illa abarrahum ai illa ahsanahum sai wanda ya fi su wa. sannan kuma annabi sallallahu alaihi dama ya faɗa ya ce ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum minna sannan kuma manzo ya ce ahabbun nasi ila Allah ahasinuhum akhlaqan waɗanda Allah ya fi so a cikin mutane su ne wanda suka fi kyawawan ɗabi'u daga cikin ɗabi'a mafi kyau ta gaba gaba akwai tausayi karuwa ta shiga aljanna saboda tausayi karuwa kilaki karuwanci take yi har ta mutu bata tuba ba amma saboda tausayi da ta ji na me na makare a hassu ko ka ce min a hassi in lam yakun a hassa kare in bai zama shine mafi kaskantar halitta Allah ba yana cikin mafi kaskanta ai ai ai ai shi ne hikima ya ce ai al-kalbu ahsanu ishrati wa huwa nihayatu fil khadada mimman ta'arrada li ri'ata min qabl ibban ri'ata shi ya ce huwa huwa nihayatu fil khatata kare shine karshe a walakancin halitta amma wannan bakiyu ta shiga aljanna saboda kare ta shayi da shi zuwa Allah madaukakin sarki ya ji tausayin ta ita ma ya gafarta mata wannan mummunan aikin da take yi kuma ba tuba ta yi ba bata tuba ba amma wannan tausayin hadisi ya tabbatar da bata tuba ba Allah shirye mu Allah ba mu tausayi بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن غزب الإمام ابن غزب عليه رحمة الله يجي أتشون للتاكي ناسا فضل علم السلف على علم الخلف yana mana bayani akan ilmoma waɗanda ba su da amfani yana mana bayani akan jayayya mutum ya ilimi don musu don jayayya jayayya ta ilimi ba a so magabata sun kasance idan suka tattauna da kai akan matsala ta addini in ka ɗauka shi kenan in baka ɗauka ba sai su ƙyale ta amma su ba sa musu ai ta ɗaukan matsala ai ta jinjininta ai ta lagudarta duk shekara sai ta zama matsalar sana da za a rika nikashi a kanta baya cin cikin ɗabi'ar magabata na kwarai wa ma hada duk da haka fa fi kalamin salafi wal a'immati a cikin maganganun magabata da shugabanni kamalikin kama al-imamu malik wa shafi'i da al-imamu shafi'i wa ahmad da al-imamu ahmad bin hanbali wa ishaq da al-imamu ishaq bin rahawayi at-tanbih ala ma'had al-fiqh duk da haka suna haɗakarwa game da ne makamar fikin wa madarikin ahkami sannan kuma da ina ne ake riska hukunce hukunce bi kalamin wajizi suna yin magana ce ta kaitacciya mukhtafar wadda aka rairaye ta yufhamu bihi al-maqsud a fahimci me suke nufi min ghairi ibalatin ba tare da sun tsawaita bayani ba wala ihadin ba tare da sun tsawaita magana ba haka suke yi sukan yi raddi magabata na yin raddi al-imam al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa a cikin littafin sa at-tibyan fi aqsam al-qur'an yace raddi aiki ne sunna ne raddi sunna ne raddi shi yasa daga cikin maratibul qalam akwai qalamur raddi ala al-mubtilina akwai alƙalami na raddi ga mabannata wani zai dau biran sai rubuta abun banza to wajibi ne a cikin al'ummar musulmai kuma a samu wani wanda zai zo ya masa raddi ya faɗi cewa abin nan da yake yi ba ya faɗa ba gaskiya ba ya kawo hujjoji to suna yin haka amma ba su tsawaitawa ba su ɗauka shi ya zama wani abin da za a yi ta jinjini ana dayayya a kai a yi ta surutai irin yadda ɗan baya suke yi a yi ta raddi a yi ta raddi a yi ta raddi a cikin malamai wasu ba akwai wanda rayuwar shi take karewa a raddi بزي كاوة قضية با امبارد ومانجا با تابس زمسنا يوانا وبا تبيع السبت زمسي تجعيي وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة كنتكو أتشم مغنجنين سؤقي أبن دا أكي سامانا رد مغنجنين دا سكتابا مسنة بألطة إشارة سير تكاو إشارة ما في شو وأحسن عبارة سننكم تكاوة مغنى وتكتب في شو da tausasawa kamar raddin ashiq abdulaziz bin abdullahi bin baz raddin ashiq abdullahi bin abdullahi bin baz a wannan zamanin malamai suna mata shaida ana ganin a cikin malaman da ahsanur radda ashiq abdullahi bin baz Allah ji kansa ana ganin shine ra'idi a wannan bangaren da wuya kaga ka karanta littafin bin baz yana raddi ga wani kaji ya kausa masa harshe na sha buga mana misali raddin da ya gudana a tsakaninsa da ashir yusuf al-qaradawi akan as-sulhu baina isra'il wa filistin shi Bimbaz yana ganin ba za a yi raddin nan ba ba za a yi yana ganin yi sulhu ya kafa hujja da was-sulhu khair da fa in jalahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah shi kuma qardawi yace ma jalahu lis-salm ya kafa hujja فلا تزنوا وتدعوا إلى السل وأنتم الأعلون والله معكم ولن يزركم أعمالكم حقا سكي سكي سكي رجي ببيو فكم من دي ربوتا يفارا ربوتا يفارا ربوتين شيني شيني تعضاو شينا قنن لا يجوز الصلح بين المسلمين وإسرائيل لما إسرائيل ما جنحت للسل shi kuma bin ba ya sa ya maka raddi aka rubuta duk a jarida kuma suka yi to shine shi ma karbawi ya sake ba da amsa cewa ba yana tuhumar bin a matsayin nassosan da ya bada ba su dace ba ne amma bin baz bai fahimci in abin da ke faruwa a isra'ila ba amma nassosa da ya faɗa haka suke amma in abin da ke faruwa a isra'ila to bai dace da wadannan nasukan da ya taba hujja da su ba shi ma kuma bin ba zai sake masa rai cikin ba cikin lutufi da ban sha'awa shi yasa a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad a cikin littafin sa Rif'an Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah ya ta buga misalai da shi ya ta buga misalai da bin ba sannan a Sheikh a Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala al-Mukhalif shi ma ya ta buga misali da bin ba akan wannan babu na ranki to haka magabata suke ba su kautata harshe ga mutum ai kai wani kuskuren da mutum ya mas'ala da dubiya amma an ka karanta sai ka ga gabaki dai an bata shi in ka zo ka ɗauko shi in sai ka zata wani mutum ne mafi sharrin mutane a bankasa alhali yana da wasu alkhairai masu dindin yawa ko da wannan abin da ake masa raddi a kansa kuskure ne da gaske sai kai a masa irin wannan raddin ba لا شابك أمان المثالي دا دا دا دا دا دا التويجري الشيخ التويجري رجل دا الشيخ محمد ناسير ألماني ريكا مسمي داجي أخي متى أسمو ليوا دا بستنواي التويجري با إن أكد أكو التويجري سيكون كاتبو من تنبيد آني الهالي مالا من سنة نيبا با أما هنا دا مخالفة ترى أي لشيد ألماني الله جي كانسا فلنن كمر رد الألباني در الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة ما لمين سنة سوطي أما هنا دو ياي ياي سنة تتابعنا رأي الألباني لا شافة نعمل نوصل التفايد لكسير التفاق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة التفايد قيمة سوطي كما لتاف قيمة الزمن عند العلماء التابيني سوطي قيمة كما لتاف صور من صبر العلماء على العلم da littafai da yawa da ya rubuta banda ta hakikat da ya yi littafan da ya mata hakiki ba su da iyaka babban malami ne a ƙasar siriya kafin allah masa rasuwa to kaga duk irin waɗannan akwai su in ka je ka karanta rajin da albani baka san waɗancan mutanen ba shikenan kawai sai ka zo ka shiga tsakiya sai ka sai ka sai ka ce ai kai kana tare da albani baka tare da waɗancan malamai shikenan kuma ka ɗauke su a matsayin wasu makila kafar kafar yin waɗannan abubuwan mu rika kula da su a matsayin wani ɗaliban ilimi lokacin da muke karatu bi haythu yughni zalika min fahmihi an italati almutakallimin ta yadda wannan ɗan bayanin da magabata suke ɗan kaɗan, sai ya wadatar a game da fahimtar ta fiye da awaita surutu da labari da masu ilmul kalam suke yi Ba dan waɗanda suka zo bayansu. bayan su bal ya lam yatabamman tatwilu kalamin من بعدهم من الصلاة في ذلك حيث تاني ما أويت بيان النما نتجي بيكون شو ولا أبنى ذي كوفا غانيبا سمين أجي هو يتوى ذلك كلام السلف قليل لكن فائدته كثيرة وكلام الخلف كثير لكن فائدته قليلة هو تشي كثير قليل الفائدة لا خلف لا سلفه kai nan na salaf qalilun amma kafiul fa'ila shi ko na khalaf kabirun tawilun amma qalilul fa'ida in ya surutu ya surutu amma duk abin da zaka tattara ya ce da an tattara ga baki da ya faɗi ya faɗi shafi dubu daya sai ka ce ga baki dai abin da ya kamata layi goma ya kamata ya faɗa shi kuma ya cika shafi dubu daya yana surutu to akwai yin wannan ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه أبندا magabata ta مقنر da تقنسا لشما قبني مع اختصاره جدا تكيتا ولا مقنر وإيجازه لكم dunkule ta. كليتا to ba za ka iya haɗa maganar da magabatan khalaf da da maganganun khalaf ba yan baya wanda suke yawaita surutu shine sai ya ce amma sakata man sakata an kasratil khisami wal jidali من سلف الأمة جهلا ولا عدلا. تتولى كائدة فما تكت من تكت وانده يشعو بيشعو بع عن كثرة الخصام كمدك جباه دي يوم مصر والجدال دي يوم جايية من سلف الأمة دكتك مذباتا الأمة فاسن يوانا يشعو بني جهلا سبو لبس سنة ولا عدلا سنة كمبا فاسن غازين مغانا بني فاول باسد باكين مغانا بني ولكن سكتوا عن علم وخشية لله تعالى إذا سنشغول يسبب إلم يا مديوة سنة إلم يديوة وكمان كده إلم يديوة من يدي تفهود وخشية لله تعالى لكمتها الله أقول قاتلوا من تنبذ آتن تنتسن تجاني يعني أنا سمس عبد الله الحبش عبد الله الحبشي شيني يكيش وشو غمانتا وتقوم بيادة أكيش مثلا على أحباش yanzu a duniya suna nan suna da abubuwan su na bid'a kala kala da yi, amma dai a a mashrabin su yan tijaniya to shi Abdullahi al-Habashi ya taba aikowa lokacin Ashir Abdul Aziz Abdullahi bin na dare ya aiko wai a sa su su mukabala da bin Ya ce a buɗe hijir Isma'ila wannan wajen nan na kusa da Ka'aba a sa a talabijin ɗin duniya a riƙa ganin ففهم الشيخ بن باز مغادا فقال له أن يتق الله وليتب ثم ليأتي إلينا يتجد وغن الله يتوب سنن يتوب كان سيما كمتو يجد وكجب مغنى فليتق الله وليتب ثم ليأتي إلينا يجد وغن الله يتوب سنن يتوب ثم غنى كمتو abin da yake nufi ya fito a talabijin a ce gashi yana mukabala da babban malami bin ba shi kenan sunan shi ya yada a duniya akwai ire-iren su wanda sun burin sa ce gashi sun yi mukabala da wani babban malami wannan wannan Abdullahi al-Habashi din ya aika wa Ya ce yana zai yi mukabala da Qardawi a ta Al Jazeera talabijin din Al Jazeera da Al Jazeera ce Qardawi lokacin ce to shi yanzu shekarun shi sun wuce 70 to daga in shi ma kai shekara saba'in to ya cika sharaɗin su muƙabala sharaɗin farko kenan sau na biyu yanzu shi ya rubuta littafai sun fi ɗari shi ma in ya rubuta littafai ko da ba su kai ɗari ba to ya zo sai su yi muƙabala tare da shi fasa kata abdullahi al-habash shi ne shugaban ƙungiyar al-ahbash وما تكلم من من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم wanda ya ta surutu ya ta yalwata surutu da magana da labari bayan magabata to ba ya yi haka ba ne bikti fasihi bi ilmin dunahu ba wai ya banta da wani ilimi ba ne wanda magabata ba su da shi walakin hubban lil kalami wa qillata wa'i sai dai saboda san surutun ne da kuma rashin taka tsantsan da rashin tsantseni a rayuwa kawai bakin a bude shi a yi ta surutu shi yasa ka ga an baya sun zama masu surutun siya shi kenan sai mutum ya zo ai kamar littafin yan shi'a ne wani yana magana kan littafin tafsirin daba daba'i mujalladi ɗaya Tasiri ne mujalladi ɗaya sau ne a ciki duk maganganun banza ne a ciki tafsirin daba daba'i ba duk maganganun banza ne a ciki mujalladi ɗaya wannan kaje ka siye shi ma ya cika maka ɗaki kawai bola sai bola ka cika shi a ɗakin ka duk kusan da littafin yin shi'a haka za ka gansu bai biharul anwar haka yake shi ma ga 'yanar tili ya ce tili ne littafin su haka suke rubuta duk su rubutai littafai sai ga su rubuta littafi ƙato haka duk su rubutai ne da jaye-jaye da maganganun banza da ba su da amfani da a ciki tafsirin tafsirin a shehu sa'adi wanda an dunkule shi mujallari ɗaya yanzu ko جزء تقص في أكا زوم دوم كلي شد بوجو قنانا مدلة دي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان والله تالله يا في تفسير أبا أبائي إيه مدلة دي تغنى يا في سودبو مليان سودبو مليان وانا اللي تابن يديدي كي أيسر التفاسير أيسر التفاسير نعايد القرن حفظه الله يا ننك وانا سو مليان مليان wannan tafsirin a daba daba idan ba abin da ke cikin illa su shirme to kaga magabata su ba su yawaita surutu ilimin su kaɗan sai su magana ƴan kaɗan sai magana ta zama mai fa'ida shi yasa wasu yawancin maganganun sun fi da hadisi sun yi sai gansu da hadisi Allah shi taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda ke tambaya ya haƙuri